حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم مرضى البركة متى da لكم da تشوى shugabanni da wannan kungiya ta mai albarka yan agaji social media ana da sauran al'umma baki daya ina yamuna lalai marhaban da haɗuwar wannan masallaci wato masallacin matasa da ke nan rijiyar yayaye alhamdulillah mun yi majunan alkawari na haɗuwa cewa zan samu ɗaya ƙwarya ƙwaryar muhazara wadda za mu gudanar domin mu duka, kasancewar ana gabatar da tamtir da ta muka zaɓi wannan rana ta lahadi muka ce mun ɗauke ta ranar da za mu gabatar da wannan muhadara saboda haka yau lahadi muna sha tara ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau takwas ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam in saha shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Allah ya hada wannan mahada tare da dai akwai alarama Usman Ismail wanda insha Allah za mu gabatar da wannan muhadara muna neman agaji daga Allah subhanahu wa ta'ala ya kama mana wannan muhadara kamar da kuka ji abinda an takensa shine asbabul auni wa tawfiqi fi hayatin shababin musulmi wato hanyoyin samun dacewa da taimakon allah a cikin rayuwar matasa a cikin rayuwar matasa matasa su ne wato a ƙashin bayan kowace al'umma gyaruwa shi ne gyaruwa al'umma lalacewar su shi ne lalacewar al'umma don haka za mu fara insha Allah alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu salati da amincin tabbata ala rasulillah akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba'du فإن الشباب هم قوة su ثم تاتا سنة أمر الأمة وعمادها ثم سنة جنشك الأمة قوة الأمة tana tinkawo tana alfahari da matasanta domin su ne aliminta kuma su ne wato wannan al'umma idan allah ya ce mutum suka zama na ƙwarai to al'umma za su zama ta kwarai idan suka lalace al'umma ta lalace wa ila tamassaku bi dinillahi yayin da matasa suka yi da addinin Allah nasarahumullah sai Allah ya taimake su wa alahum kuma sai Allah ya agaza musu kuna gani duk wani matashi mai tarbiyya kwarai da Allah ka haska gashi? ya zama wani tauraro da al'umma kuma kuna ganin yadda duwar matashi da ya tashi ya saka shiriri ta gaba shi ne shaye-shaye shi ne bidan mata shi ne wannan shiriri ta yadda zai zuta cikin al'umma aikon mu shi na tabbatar da kuna da irin waɗannan matasa a unguwar nan ta wayanda suka zama tauraru a nan cikin wannan unguwar suka rike addini suna na dandai su ne alarmomi su ne karatu ƙur'ani su ne gyaran masallaci su ne dukkan wani aiki da ya tashi kuna gani allah zai tunanta su ba allah yana haskaka su kuma yana kawo musu nasarori kuma yana datar da su ga hanyoyin sabon da sa wa kada bayyana al-qur'an wa sunna qur'ani ya bayyana mana kuma ta bayyana muna asbabun nasarwar Taufin, ta yi mana bayanin hanyoyin samun nasara da hanyoyin dacewa wanda ya kamata matasan musulmi domin cin nasararsu wabin ahamdiha na daga cikin manyan muhimmancin hanyar da ya kamata matasa su bi wanda za ta kai sauragacci wanda za ta kai matashi ga samun nasara shine ne al'imanin saliku billahi shi ne kowane matashi ya rike imani da Allah na gaskiya kusan imani iri biyu akwai imani original akwai imani photocopy to duk matashin da ya rike imani original to za ka ga duk lalurar da ya shiga Allah na haskaka mai ita Allah na ba shi nasara cikin duk abin da ya tsinkara wannan tsarar yake ba koye ta ba mun gani mun shaidi wannan don haka wasu suka ce sun yi imani Allah ya tafi وقالت الأعراب آمنا وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا Allah ce kalatin a arabu amin mutanen karkara suka ce mun yi imani Allah ce a walakin kulu a talamna ku dai ce kun musulunci imani kan ƙololuwar daraja yake da ita sai ka zama musulmi sannan ka zama mai imani sannan ka zama musulmi sannan ka taka duk wata matakala ta daraja ana fara hawan mataki ne daga musulunci me musulunci istislamu lillah ni kauya ga Allah Wani qiyam lahu bi ta'a da jayuwa ga ta ayyai masa da'a wal khuluz min shirki da tsalkaka daga shirka ba shi ne islam ba eh, imani kuma shine wato sai ka imani da Allah imanin da ka furce a zuciyarka sannan a harshenka kana kurce da shi sannan a gabanka a ga imani musulunci da zarar mu ce la ilaha illallah ya yi ya kalla amma imani sai ka furce a zuciya ka sai a zuciya a gan shi a aiki kuma a harshen kai guda a ashe imani ya yi musulunci wani to abinda ake so kowane matashi ya yi kokari ya zama mai gaskiyar imani kada waye gari kana matashi dan musulunka ya bace sai a ganka inda ba na gobe da likita. to imani ka ce ka imani kana shi ga wata yaniya da haka su kawar da mutu duk da na ina aka wata tabbiyo sai ka fita da gudu in ka gana a irin su samu ka dawo sai ka sai ka ce wa malamai iko da bokaye son kai a ce ma yaniyar ina imani ko a yadda ga layar da za ka yi umarni da ita don jin manasa ila imani kana matashi kana ɗaukar kayan mutane babu sadda za ka zama a dubbar kullum tabbadewa da lalata za ka yi farkon halakan matashi shaye-shaye da yaro ya wani shaye-shaye to ya ta shaye aka ce tsoma ɗanki ya lalace ta ce benzin aka ce shaye-shaye ne ta ce duk ba ka to a ce daga lokacin da ya ya fara tsotsawar abu tsotsawa tsotsawar abu tsotsarawa da sunan shaye-shaye wani ya ka shaye daga nan sai sata daga nan sai ɗauka kayan mutane daga nan sai sauƙi da kwana iyaka sai da aiki sai kwana da daddare bai kwana da sahe yake kwana da rabin kwana yana taina furme gidajen mutane zai fara daga ɗaukar kayan shayya shayya wannan an yi shanyar gida sai ya ɗauke da tuwayi masu dama-dama ya ƙara hada kiwa da dama masallaci an da ya aji 'yan takarun malai sai shi ɗauki shi ke na an shi tsohon ka ta yi hasara in ba wata rama ka haɗu da ita ba ta ubangiji to an samu matsala Allah ya kare Allah mu dauke sarki ce ba da shi al-imanu asasun nasar wa tawki imani shine asali da tushe na cin nasara da samun wato ci gaban rayuwa Allah ya ce wa kana haqqan alaina وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله يكشف wa kana haqqan alaina ya kasance hakke ne gare mu inji Allah hakke ne da Allah ya dora mu kai ne wa kana haqqan alaina inji Allah eh hakke ne gare mu nasarul mu'minina taimakon ne Allah ya alƙawari duk wanda ya yi imani jabo da Allah ya yi alƙawarin zai taimake shi cikin dukkan abin da ya tinka wannan ayar tana cikin suratun ruhu don haka sai an kula da wannan malamin suka ce a shi wannan wato imanin shi ne hanyar samun nasara a rayuwa abu na biyu wato shi ne taka wallahi jin tsoron Allah takawalla jin tsoron Allah ana son matashi ya tashi da jin tsoron Allah ya zama mai jin tsoron Allah to wannan alama ce ta samun nasara malam ce a takawa sababin likulli khairin wa nasar jin tsoron Allah shi ne sanadiyar samun dukkan alheri kuma shi ne hanyar samun dukkan wata idan kana son ka samu nasara sa tsoron Allah ne ne ne tsoron Allah duk abin da Allah ya ce ka yi ka yi abin da aka yi abin da Allah ya hana ka ka hannu da zarar ka ga matashi da wanka ɗabi'a to ka ce lallewa da ya kama hanyar zama a dubbai tun da Allah ya tusa mai shakawa kowa na son hulɗa da kai ai yanzu muna da bukata da matasan eh amma ina yau in gamu da ɗan shago ka ja matashi, gasta saboda rashin tsoron Allah duk abin da ka tara da ya halaka shi shi yasa dole kowa ya taba sun matasa ga wani matashi na yanzu ba ya ce yake zubi ba sai so sai ga alheri da yake samu a wannan. wallahi in dai yana samun ice a kawo mai wallahi duk wani ma'aikacin ta ba ko hakara ne shi ba ya sa sutura irin wanda yake so akwai mai zargi ne ya sa takalumma irin wanda yake so lokacin sallah ya yi ga shiga masallaci ya zo ya sallaci akwai alheri da ya wuce wannan daidai lokacin da su zizi suke jin cewa ai sai da itace wato ya zama rashin aiki yanzu ya zai yadda yarinya ta komin ruwa ta yi ta gasa cewa shi ka sai da ice to da ruwa ka tagaggara sai da ice da a gangana agwagon mutane ka ɗauko waye sauƙi ɗauka agwagwa a cikin muhu kana kuka ana ba ihu cikin unguwa shi ya yi sauki ko kuka tara kai ke gara ba mutane tare ce dole wallahi malam akwai gani da magani mutane da gani unguwa ana zargi na shi ya kama yan kajin unguwa ranar faɗau da rana shi ya yaro sai su iya tuɗe ɗaya da kama kajin mutane yana samu ta ce mai kare ya ce kare ni haka ke wani ne ya to sai ku kada ba a ganin da sha babu gari na ne wai shi mai hujja sai babu gari ya ce ya sha kayan ya yi sato duk abin da ya gaji ba a gani shi shi ya ganin mutane Allah shirya mana ya ce arna mu a ganin ba ku ganin mu eh, wai wani na yasa gida shi ga ido sai sai gidan mu sai ga wata yariya da ya sani to yariya ta dan ma da ne ta sai ce an na mu a ganin ku ba ku ganin mu wai shi shira da zan daga ido ne amma ita ba ganin gani kai Allah ka kira wannan mata ko na mata ta mu zama masu tsoron Allah za a dama da mu har wanda ba kai tsammani ba zai ce a nemo mai yaro da tsakke cikin unguwar mai mutunci yana son ya aje shi gida ya dinga yi da aiki ita wallahi ba ana so a yi rolin da ku to don haka kuna yi karanci akwai wani yaro su wadanda sun san shi Yaro wani mutum ya zo garin nan malam matan da gida da sassu so har islamiyyar ta ce da ala sabo sabon yaro wanda ba ran ba kuma mai amana Yaro da mawusa hali ba sai ku muka ce da shi da in dan ka bara ko bara gona a shi da amana yaro ya ce in faɗa maka ba sannan babu abin da ba ta shi ko hankali na rikewa rikan sarƙoƙinta na zinari shi na ɗaukiya yan kwanna yan mina da yana ɗaukiya ko da allah ya samu ka hankalta ko bari ta gano ba mun ga buta ga kusa mun ce aya mun ga buɗe bolin mun ga ce arkan mun shi sai ta sha shi ne ita aka yi ya ce kawa Allah ma da ina son zama da kai da ce su ma son zama da kai ne yawa na zama da kai zama da kai ko shari kana cutar da al'umma to da ka ga Allah sa daga cikin hanyoyin da zai samu samu dace da nasara da kuma dacewa da hanyoyin نظر الشيلي وزوما سورا على مدوه الجسد قال ما ياتي ومن يتق الله يجعل له من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره نعم. قد جعل الله لكل شيء قدرا الله ومن يتق الله wanda zai ji tsoron Allah ya ji Allah mu makaraja Allah zai sa wa mu mahita yanzu ga muna da zuwa matasa wa ruwan nan shimalar yanzu wanda ya halitta ƙur'ani da Allah ta buɗe shago da hajoji kana tsoro da shi tunanin ka kai ƙur'anin nan da ya ce ya same kafin kuma bai taɓa abin da ba da kuma haka ake tsari ku ga ga bi ta aje nan? ana nan yan alheri na zuwa shi ba ya samu da babu ne wannan to duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allah makaraja Allah zai saya masa mafita ga duk abin da ya tinka wa yarzuku kuma Allah ya azurta shi min haisu la ya tasir ta inda bai tsammani yanzu da za ka tambayi ma da kuma shi wannan ma da kuma ni ɗalibi na ne ɗalibi na ne da aka ma da nake ce yanzu ma da kuma ne kan tambayi wai halalzinta ya buɗe wa sana'a sai ce wallahi shi ne zan kuwa an kai ba haka ɗaya je na kokana to karfi a ɗaya ka samu banda wanda ya taimaki wanda ya ke so ya taimaka in yanzu kan zo ka ce ba Allah ga matsala sai ka taimaka ba da abin da ya taimaka shi saboda Allah inda ke maface ya zauna a nan ta ga bai ya ce faɗaɗe galibin matasan mu ha abin da suke su zama a lambu an da kira a lambu daga bai yake yanzu ne an kwalle shi an da ke an kwalle a lambu sai shi zuwa sa bai gaba yi kai zuwa hannun zai ne amfani wannan rayuwar kullum abin da muke gaya matasa kun ku? kuna buƙatar yan abubuwa kana buƙatar yan sutura kana buƙatar yankunan kashi kana buƙatar kaza babu kaza babu inda kuɗi ka shi doka dole sai ka dawo kana ɗaukar kayan mutane amma kakkare da sana'a karka ji kunyar yin sana'a iri kaza wallahi ka mu babu sana'a da gobe ba na yi sai da allura wanda ana ma yi gida ya sa allura ga kai. ana iya samun guda ɗari ga reza yana zagayawa a sai reza a sai allura yan da sai suwa da sosai wa bai fito ka gari ribar da an ka samu don wa gari ribar ka ta waɗanda kuma kuɗi launa gari ba ka ta kai da duban Suyar kiki kihi kiyan da nama da lissafu kosai masa duk waɗanda waɗanda sai shi suwa yadda ka san mace tallan masa tallan kosai tallan doya duk na yi tallan soɓo tallan kunun aya na taɓa ɗaukar kunun aya daga nan jega da kunun aya da soɓo da ƙanƙara. wallahi sai lulu ya yi kudabi da ke mutumin zuru na ba eh, ba ba zakari kaga bai san yodo ba ai ba na zai kana da sakan bako to ya haka sai kan ba za a sake wani sai a kasa a kan ba ba kan ba ba a kowani kan ba ta yi bare yawo kan ba na nan in ka ce kan ba a sake wani sai a kasa sai zo kai da daga dole kai da a shiga jirgin injin sai a yi ruru kasuwa ce babba mana in mun ka ce da kayan da sun so a zamu in mun sai da su zo bangare su kankara da ne sai mu sai gwanjo kayan gwanjo sai mu dawo da so an bursa ko ka so daɗin kowa sai mu sai da gwanjon ya mu sake da kuɗi kuma mu sake kuma amma wani iya ta ta ga wai shi wani nasu ne a an sana'a to dole sai ka sana'a ta in ku ka da wani wanda ya ce na ci amana ta ko na yau da rai ko wata alaka ta da da da shi ne yau da rai ko ta ci amana ta ko wata mata da wasu ke mata ka ba su sai ga sama da kama ba mu kuɗi ba sai ka faɗi ba wacce masu ka taɓa jita sai abu da zai ce na tsaro ga mutu a irinsa ta waɗa ba ko ce ta kuɗi muke samu ma mu ɗaya abin da muke yi to amma wani zai yi ta ganin kamar a ba haka ba ne Allah ya samu dace da haka daga cikin hanyoyin samun nasara kun ji wasu shi ne jin tsoron Allah da wucin sarki na uku nusratu dinin lahi nusratu dinin lahi taimakon addinin Allah kana shi tun yanzu za a korar taimakon addinin Allah mara ba sai wai da ba taimakon addinin Allah da abin da aka iya share masallaci ake iyawa ka yi zuba ruwa ga abin nan tukanin masallaci ka yi ka yi ka yi wa masallaci kai amma ka zauna cikin unguwa kana matashi mai jini a jika ba a san abin da kawo aji ba mai amfani da ƙarfinka kun ba an sa ya umarnin ƙarinka wadda da umarni malam kaga wannan yanzu wanda a cikin ba sakatarar tsare-tsare na jam'iyyar yafiti na najeriya wane ne sakatare na jam'iyyar APC ba jirma ba a kanina da allah na sun sanda jirma in sha biyu yi tuwa ya masallacin ta ya da masallacin da zai gida ne ya so duka wata yana da an ga masallaci sai ya ɗebe ta lokacin da yake wannan aikin kowa bai ba wata zaune na yi don da cikin gida ne kuma kai da kowa ya yake sai ya so duk wata yanar masallaci ta ɗebe ta da masallaci ne ya yi motsin da masallaci yau ina allah ya kai shi allah bai kai shi gaba ba zai da lafiya taimaki addinin allah ya sha mamaki Allah ya kawo ka agaji man nasara dinin lahi nasara kulla kwace mace addinin Allah sai Allah ya taimake shi in surulla ya ayyuhal ladina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit in لنثبت قدامهم gaskiya ne Allah ya ce ya kuma su imani in tasurullah in kun taimaki addinin Allah kun taimaki addinin da annabi Muhammadu ya zo da shi in kuka taimaki addinin da annabi Muhammadu ya zo da shi kuka ba da gudunmawar ku ga addini to yanzu rukunullah eh in tasurullah yanzu rukunullah in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku bayan ya taimake ku wa kadama ku ya tabbatar da dugadugan ya dadar da ku da daidai shirmi wa kadama ku ya tabbatar da ku da daidai ya yi muku muwafaka duk abin da kira kai to sai an tafa ba a ce kai yayi ya ci babban lamba an shi ne muwafaka Allah ya rike ba kawo da baka darjewa wani abu cikin unguwa wanda aka yi da zarta da kuyyarta Allah zai bai da shi duk wani abu da zai kawo ɓandar suna a yi kun tsohuwar ka a bakanta masa rai ko tsohuwa a bakanta mai rai Allah zai bai da ai yaran matasa muna da su ga kuma eh sun hada shi Qur'ani wata ɓace sun sa ubar su ko wasu kuka ga sunan ko ban su ba ga sunan ya agajin in kun taɓa jin waɗanda yare ne sun tashi su suna yin haka su ba su kuma mai ba zuwa makaranta yau Allah ya tabbace su sun hada hada Qur'an yanzu ga wannan shi a cibla nan na masallacin juma'a karamar nasara ce lokacin da muke miji cewa wa za a ba ni ladanci na masallacin da yake ladanci sai aka kasu ne sai wani ce to ai ya ba yaro da gari abokin tahiyar manya haka ba da gari sai yaro da da wani mugun hali wanda iya yi sallah za ce ga amma da da ya iya kira amma dai matsala ce ka za a kai yaro da mugun hali an da ce ba na ce ko shi na ne na masallacin juma'a ka je inda mutanen gargara wallahi kallon cikin gargara ka zan abai ka zama na daɗin juma'a Ta ka kai shekara 60 ko mutum da wani abu wakan da yau ba da dalci ko na hamsu wasu ana ba shi kullum juma'a wannan ba karamin nasara ba wannan ana ramin wancan ana ramin wata sajin an ce ga fitar suna ta'in sa da su da mahaifiyarsu Yi faɗa su faɗa sai addini to in kana son ɗayan su zama abin bari ba a sa su makaranta in za ka sa su makaranta dibi makarantar da ada tarbiyya ka sa su in za ka sa su makaranta kalli shugaban makarantar yana da tarbiyya idan shugaban makarantar na da tarbiyya sa su wallahi bai tarbiyya ba su zama masu tarbiyya democracy kuma makaranta kanka damu da nisanta komi nisanta tura yaranka yanzu suna da wasu ya kauna tana nan kauna su Wala wata rana ƙasa suka zuwa kowa yanzu duka yan yaran sun ne ita ɗaya yare na ta rage sai ka ce wata gasar kamar aljana ƙasa sai da wata dama ta samu ba mai kai ta kadiba daga nan malam hazo a unguwarmu ƙasa sai karfiye su Allah ya samu dace da haka matasa kuna son nasara ku dinga taimakon addinin Allah daga nan sai abu na gudu addu'a wal rujuu ila Allah ka dinga yin addu'a sannan ka koma zuwa ga Allah addu'a kai ta addu'a Allah ya sa ka dace da hanyoyin samun nasara kuma Allah ya muwa ya maka haka da daidai ya akwai wata hanyar da ka ga kake akai wanda ba ta kware ba ka roƙi Allah ka ce ya Allah ka ruwa zan asiri ka raba da da a gari da kai kuma ka yi da gaske ka yi ma Allah kuka ka kai gwashin kasa ka ce Allah na tuba abin gari da ke Allah ka raba da wani hali mugun hali wallahi malami sha ba mai ka je inda da cijo ka je inda da cijiya ka ce na lalace ko zan addu'a na shiga wata zabga na yi race ko ba gane race ba na fita hanya ai zan addu'a wallahi ma nan kun gane mu wallahi addu'a uwa ya muka wallahi kullum ma yi gina ma yi gina yana nan da rai mahaifiya na nan da su wallahi in suna zukuta nan addu'a ga ɗaya na nan su gaban su aka suna ji da wani lokaci ya zama sai ce ma yaro na sai kai tsoho kaza ba tsohuwa kaza in koya maka wani aka ta ce ubangiji allah abin da haka wani allah ya baka da yanka sai maka haka wallahi ba ya ku gama da yanku addu'a babu abin da ke saurin gyara yaro ya zama mutumin kwarai wallahi ina addu'a waye duk wanda yaro ya lalace ya ɗauki wasu miyagun ɗabi'u yana yi wallahi ina gaya muku addu'an nan ta uwaye tana sa ya zama mutumin kirki kun gane ku ku dinga yi ma yaran ku addu'o'i na kwarai Allah subhanahu wata'ala sai shirya muku sannan da komawa zuwa ga Allah ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala komawa zuwa ga Allah yana cikin abin da ke sa rayuwar matashi da kyawu Allah ka azurta ka shirya wani matasa sai da nawa na na biyar malamai sun ce addu'a a azumi asbabil hawl tana daga cikin mafi girman hanyoyin samun taimako Allah ya ce ud'uni da lakum وقال ربه ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله يجي وقال ربكم ادعوني وبنجد يتشكرون أستجب لكم za a samu ba addu'a in ji Allah to da haka roƙi Allah subhanahu ala in ka roƙe shi zai kama agaji to da haka matasa ku yi addu'a addu'a uwar ibada addu'a kaɗai ibada ce addu'a uwar ibada addu'a ibada ce ita addu'a ibada ce to da haka ku yi ta addu'a da neman agajin ubangiji daga nan sai wato hanya ta ta ko asabar wasaba wato asabar wasaba hankuri da kai ruga kai ana son matashi ya zo zaune hankuri ba mara hankuri ba yanzu da kuma misali fita hankuri na maka misali da shi shi da da sani eh yanzu akalla ma da kuma sana'a ka shekara dauka na yi kajiya shekara da shi ko yau wani da azu sana'a yau ya kasa hijiri ba ya samu kudi sai da hankali sannan sai ka kai kawa ka faɗi ka ci riba ka faɗi ka ci riba ka faɗi ka ci riba ko ka faɗi ka kacce ba ka yi ci gaba da yi zuwa hanyoyin samun nasara sun tattara cikin hankuri da kuma tabbatuwa akan gaskiya in ka rike wanda ana zai taimake ka da la ake illa ma asabri nasara ba ta samuwa sai tare da hankuri Allah ce inna Allah ma asabirin inna Allah ma asabirin Allah ce inna Allah lalle Allah ma'asabiri yana tare da masu haƙori Allah yana tare da su wannan shi ne hanya ta rawa hanya ta biyar hanya ta shidda shi hanyoyin samun nasara ga matashi shi ne almuhafazatu ala salati an kawo Al almuhafazatu ala salati kiyayewa akan sallah a cikin lokacinta da yin da shari'a ta karantar duk matashin da ya rike sallah hannu biyu Allah ya ce hafizu ala salawati hafizu ala salawati wa salati al-wusta eh. wa ya lillahi qanidin Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye kan salloli duk salloli guda da karke kar ka kuskura kai sakaci kana banza shi salloli guda biyar kan zaune ka rike hafizu da salawa ana ce wa salatun wusta da sallar nan mafificiya ko mai falala malamin su ce ce la'asar kamar wani gida la'asar duk inda ake sallar la'asar kakai sakaci ga ka yi ta tare da liman ka zo masallaci tare da liman a yi ta in godaji kake yi kokari ku yi da cikin jami'i wanda ya ce hanyar samun nasara ga matashi duk inda ka ga matashi a yi kiran sallah ba inda ya babbaka ba inda hankali ne ya tashi har a je a gama sallah a dawo shina nan zaune inda yake ya samu sallah wanda ya samu ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya su dana mutum ya ba su je ta ya gwada muku bane to shi na yi wallahi babu sabu da ci gaba kullum haka zai ta rayuwa cikin wahala haka zai ta yi kowa ya ne ba ji daɗi ne ba shi ma bai ji daɗin rayuwa ce ba kowa bai ji daɗin rayuwa sai dai ki arta ya wanga aboki ne yau ya aka tashi fati isa jibi ki arta wanga ya aka tashi wancan fati jibi da arzikin kasa in yi wata wanda ya ce sabon wala ya ce shi arabu wanda shi arabu ta gano ma haka rayuwa ce za ta kare Allah ya kare Abdullahi sababin da lil amri wa tawfiq sallah dalili ce na samun taimakon Allah da dacewa da samun ramar Allah Allah ya ce wata ainihin kabari واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أبونا بقول هيا تبقي شريعة التوكل على الله أنا صمتها هي يزومي روغان كعلا ما يبرم الله الأمر ba mara على الله ka zama mai dogara ga Allah mai dogara ga Allah mai dogara da asbabu ka dogara ga Allah kuma ka yarda da sabubba na samun arziki karka bari tsuntsu ya nika da bara da wayo tsuntsu ba kwanci ke cikin miji ba in sa ya ta waye shi nika ne kuma yi kayan haike ba shi zai ki budu to kai ka za ka zama ci makon kwanci kawai kai sai dai kullum tsohuwa ta ajiye an kaya da ka ɗauki yau tsohuwa ya aje an kaya da ka ɗauki duk wani ɗan kwamba gani gidan duk wani tsohon injin da wani tsohon gamu da wani ne an ganka ka jo to ka kwana ai yanzu ya jo sanin nan ya biya wuce ko na gudu yana da yanka kada sa a kuka wala sai ka yi gudu tsohon wallahi kowa ka saso wani kuka sai ya yi da yana shi kowa ka saso wani kuka sai ya yi da yana ka ta haka ka dogara ga Allah kuma ka yi riko da sabubban samun arziki eh kada ka dogara ɗaya ga Allah ko ya kaga ce ai ko na Allah ba dai mai karatu mu ba ai muna nan zaune Allah ka muna abinci an sani ta hanta kuka ta yi kai sana'a jan baro ka yi jambaru ba a kunya na in ba ka yi na abin sai ce ka sai mai yamma sai yawuri, ta sai mazza ka yi abin ka samu ɗan a ka lari wasu wani an kai sai dai aka kana ɗan harkokin ka ka to ka sai akwai ka ka sai ɗan muzzurin ka kana kiyo ka sai yan gajin ka ka zan a cewa annan ka sai ɗan hilan ka zan a cewa annan ka aza ya ka ka kazan a cewa annan ka zan mutum haka ya kamata na lokacin zama ba rayuwar kawai kai ka da aiki sai dai ko ba yi karanta yau na ga ba na mai yau ba na da kudi eh, ai an kaje da nan gidan nan ba a sai kudi nan nan ko ne wai kuwa ga ru la ila illa wai mutai ka da tsore mu kudi na da kudi ka da shi wani ka ja ke ba in tsohon rashin lahiya kira da matsashiyar ce Allah ka shagiwa mutuna eh, wai Allah ka shagiwa mutuna wa a giwa shi ko shi mutu su kwashi gano ita ce rayuwar su mu gane kuma gane ya kare ba ma na abuwar matashi baba da yaro an zubar musu arziki suna da gidaje abuja kaduna kaddarori da ubayin bai wallahi ba nan wata yariya ta tuka yaron nan gaba an biyo ta kwana waje islamiyya ina zaune ta ce ke malin dawa to ni da wata da malin kar mu kala yi wala ba ruwa na mu je kawai shi ba sai tsaya ya tsaye suna hasa ya girgize sai da aka biyo ko magana ba yi ana hannun da Allah ta hada na ce ya karshe a lewa kasa wadda sai ta kai ka tafi mala yare da ta kama za a gaba ba su abuja ba su kaduna ba su ina sani daga duk wani hilin su da ni a tesuwa yaro an amince da ko da an ka asaka yaro duk ƙarfin su ba ya halaka Allah ya ce ce yaro nan Allah ya sa kowa tana nan tana ta addu'a daga baya Allah ya ce ya ce da ba da shi ba yaro ya ce to haka su kai yan mata suna nan sakwa-sakwa cikin gari da suna yawo ga kyawo kamar su suka ba kansu ga ƙira suna amfani da duk wani abu wanda zai sa kyawun zai hito abinda suka jira kawai ina ɗan marayan da ba da yin mutu ya farko su hana kashi kai kana ganin kan amma da ya ga? ai ba su ai wannan mutu kai ka kallon akwai yare da wani yaro da sa kuɗi masu yawa yake shi ka yanzu jiki ne baka gata ka yi saurin za'i ba ta ce mutum sun gato ya yi ta sa giya ce ga suna zuwa su gato sai ga suwa tana zuwa ce ta ɗauko wata sarka ta ce nawa sarka ga aka ce miliyan biyu da rabi ta ce a ba mu ta ce yi ka kuɗi yan mika kuɗi sai ga yan sarka kawai ta sa gaba ta ce kai wuce ko gidan yaran aka kai ka zan sai da sarka kai a so a arzikin bayan Allah shirya mana mata. suna nan yan mata da yan mata suna da shi yasa za ka ga ko gidan yaro yaron aka yaro zuwa ka amso shi mace za ka ce ta amso shi saboda duk kayan shi wanda ya ka ɗauka suna gare shi sun ce ta ce da wata ƙaddar sun ce ta amso shi wata shirya da wata ce da Allah sai ka yi mana zainin wani ga kuɗi ne ga amso ne budurwar shi dogara ga Allah sannan yana daga cikin hanyoyin samun nasara da dace ga matashi na takwas da'atun lahi wa rasuli ka mai wa Allah da manzo da'a wa man dai Allah wa rasulahu faqad da fawzan azima wa man yuti Allah wa rasulahu faqad da fawzan azima wanda ma Allah da manzo da'a ya rabo ta rabo mai girma sannan abu na tara tarku zunubi wal ma'asi barin aikata zunubi da saba ma'ala al ma'asi sababun lil hazima wal khizla zunubi shine dalilin halaka mutum da tabewar shi na goma kan hirar mutum uku saura أنا أجل وقت الوجود مطيرة وبالي هناك تهكذا مخصوصا أجل حيال الكلام ما كان له أدنى أنا إيسوا مكينة قوم قوم تو نترى مكينة بدل صحبه الله دزوليكي a wa ma asabakum min musibatin fal ma kasabat aydikum Allah ya duk abin da ya sami ku na musiba mu ma aikin ku kuma Allah da ya yi ku kurakure masu yawa na goma su safi haɗin kai kai kokari ka shigo cikin sauran al'umma wa tarkun niza da barin jayayya da gina da sabani da kin kar ka zama kai matashi kai ba ka da aikin unguwarku da an ji ana timin ribin da ke kuraba wani na zo karka zama maka kai ba ka da aiki sai hintuna sai jidali jawon ga bala'i da jawon ga musiba iyayenka duk komi su ya kare saboda ne zuwa an saka wani beli da hintuna Zai amfani wannan kada fata shi ya zama da irin wannan rayuwar ana son matashi ya zama matashi na tsakke. ko wani ba daidai aka yi mai ba to akwai hukuma hukuma za su je ta kwato maka yancin haka Allah ya ce wala tanazamu wa tamshalu wa tazhaba rihu kar ku zo ba kula aiki sai gardama da rikici da son gardama da ta da zaune tsaye ko ba ka da ilimi da zarar magana ta ta je ka ta ce kai ta maganganu kana daga murya kuma ya ce ina aya ba ka da ita ina hadisi ba ka da shi yan uwa wannan shine na goma na goma sha ɗaya ɗarabul ilimin shari'i neman ilimin shari'a ilimin addini neman ilimin addini ilimin sanin Allah ilimin sanin yadda ake alwala yadda ake sallah yadda ake jana'iza yadda jiyarkin ilimin shari'i al'ilmu ya haɗe ila farikin sahi ilimin na shirya da mutum zuwa ga hanyar kwarai annabi ya ce man ya bi khairin yufaqihu fi din wanda Allah ke so da alkhairi zai datar da shi zuwa ga tana addinin musulunci na goma sha biyu su suhbatu dina, abuta da mutane kirki ya zama da duk wanda zai zama abokinka mutumin kirki ne abuta da mutanen kirki tana taimakawa wajen mutum ya zama mutumin kirki mai ɗabi'un kwarai sannan na goma sha uku al'amuru da ma'aru wanda haka hannun munkar umarni da kyakkyawa da hana mugun aiki ka zama cikin masu umarni da kyakkyawa da hana mugun aiki an gane ku sannan na goma sha hudu al ka zama duk abin da za ka yi za ka yi saboda Allah da suka ce shi ikhlasi al-ikhlasu fil amal ka zo da ikhlasi cikin aikinka ikhlasi sabab ne daga cikin sababa da kubulul amal na karɓa aiki da samun nasara na goma sha biyar shi ne na karshe. kasarar da zikirin la yawan zikirin allah ka zama mai yawan zikirin allah akwai wani yaro matashi duk kwanan nan tun farko ramadan din nan ya ce wala abin lahiya sai da zuci yawan zikirin allah yake malam ni dai mu faɗa kowa ba sai ina jin wani abu da al'aura ta da shi yake ko da ni sai tsari in ni tsarga hitsari zai zuwa da kyau ce wani abu ne wanda aka ce makankara zaɗi mai al'aura mala yake da na kama addu'a Allah ya sa yana ta addu'a wanda yake aka fita aka ce kaya arziki nan kai tsaye nozin nozin da awon da aka shiga siyasa ma zo ta ɗaya an gaisa ta hito ana matsawa haka sai zai ka shi ko zai tsari ba da ce ka kai da tsari sai ga ya samu lahiya so yan uwa mu kula da irin waɗannan ababen Allah shi muna jagora ya ayyuha allazina amanu idza laqitum fi'atun fasbitu wasbiru laha katira zama zikran Allah kusa daga gaba ka da gobe kana zaune kana yin sana'a ka tafi da kici kana da dan shagon ka kana da wani abu da haka yi kokari kana tasbihi kana kujibali kana ayyana kana tilawa qur'ani ko kalli misali ga alaran yahya yahya abubakar duk sanda ka dai shagon nan nashi shi na karatu tilawa haka zuwa inda to kace a baka yan zobi ko a baka kaza sai bar ta lahi ko maka kada sai a sai ya ci gaba da zuba tilawa qur'ani ya zo da kuma zo da to mana usman duk mutumin da ya rike Allah Allah zai zai zai taimake da abu kokari mu rike Allah yan uwa matasa Allah shi muna jagora Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro kuma nan za mu tsaya sai wata haɗuwa ya Allah ya haɗa mu amma dai tafsir gobe za mu ci gaba da tafsir inda muka tsaya amma dai wannan da ya tace ƙwarya ƙwaryar muhadara wadda muka yi cikin wata ramadana kuma alhamdulillah an yi rakodin din wannan muhadara akwai ta sauki in mutum na shawa za a iya ba shi ya umarni da ita Allah shiga da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon biyarta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu tukun sassa na fahimci da zuwa aika ba yanzu nan ba da kun tsara to ban gane ba ya azumi eh to daman cikin siyasa na haske in Allah ya yi da masallacinsa sai sun farfalo zuwa wani aiki to yanzu abin da za mu yi da ku ku bari in Allah ya taimake mu za mu sa muku duk wata so guda mu yi muhazara guda Ya yi to alhaji mu na dora ma alhakin in lokacin ya so ka tunatar da shi jama'a kun gamsu a yi duk wata guda sai mai muhazara guda kun ga ba da tayi mun ka safa duk wata sai mai muhazara guda mu yi wani abu mai wanda za mu yi a wannan masallaci insha Allah wanga alƙawari na yi wajen addu'a Allah ya bani limba in cika shi kuma za mu fara daga watan gana bayan sallah ƙarshen shi za mu zo mai muhazara guda shi kuma wancan wata mai zai zama mun mana da muhazara kenan idan da Allah goma sha ɗaya ko sha biyu a shekara Allah ya dakatar da mu nan za mu tsaya manin Musa sai ga zama zo Musa Thank you.

a kai kuwa da umar a bari a wara in mun kai shekara guda muna yanzu kaga sai kuma in wani salo za a kuma ɗauka sai a ɗauka zai yi gomi kuma gani jama'a eh, a bari mu fara da ƙarshen wata duk wata mun ka samu mun ka fara mun ka rike ko na ga jama'a na ba da haɗin kai to da zarar mun ga jama'a na ba da haɗin kai biyan aikin ai da awace kawai mala sai mu yi ta yi eh, a bari mu fara da wata ko wata uku mun kai aka ga jama'a na haduwa in kuna da wata shawara sai ku kawo sai mu tattauna eh eh abinda ke faruwa shine wasu abubuwan da su yi tsada yanzu wani gaban ba ku shi saboda shi mai aiki ai shi an makarar da ni na bar gida tun karhe ɗaya saura minti biyar da ni ya iya zahar nan na ce wani mai kwamfuta ya ce to ga lokacin sallah ya kai wa sallah amma wurin aiki wurin haɗa lambobi sai yi zama na bai aza shi daidai ba to ku yi hankuri in na gyaro shi sai a baku kwafi ku yi foto kwafi duk wanda ka so sai a yi kuma in kuna so a mai sai da a tarjama zuwa hausa boko sai mai sai da boko sai ba ku kwafi guda sai ku wanda duka shawa sai a bashi sai ya ya gurza shi ma ya ba wa Allah ya sa mu dace eh amma sai mun gyara ya gaskiya ai mun addu'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد باركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين من محمد المسلم جعلنا هنا وكنت هنا العالمين لفندد المؤسسون المفاد المسلم في الأفرقة ألا هنا وكنت ألا كنيسة أفرقة ألا تكارم إلى نساء أفرقة ألا تكارم إلى نساء أفرقة ألا تكارم إلى نساء أفرقة ألا تكارم إلى نساء أفرقة ya ana muna roƙonka muna haɗuwa a cikin wani masallaci albarka ana ka